الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يتشيق عبد الكرافين دقا لتاتي عن رد على الرافضة يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من النطف شبيني يا شوال 1439 كالندا الهجرية na ji daidai da safogutsun ko yan july 2018 kalenda miladiya ne mai katun yan zugoyi gici na karatun littafin a harar da wadda rafida manga matlabul mutaati matlabin na wato karkashin fasalin na jami'ajin ajin bayani cin mini aki da yan rashida shi budon nikawal mutaci na mai nikawal mutaci mai temporary marriage ẹni mai temporary marriage na ibi láìwí jin daga gba ni da fọ kanzan ko da tsa kanzan ko da mako kanzan ko da aya kanzan ko da lokaci kanzan lokacin shiga gbé zandoru fiji kiyo zandoru watiu yawai dina na shabayin musulunci na halalli yo amma annabi sallallahu alaihi wasallam yuje haramta wa hadda fal kiyami da bugo ne kawul mutaati ji haramu wani ga juna da ya no wa min ha min yubo ibahatuhum nikahal mutaati min aki da yan lasu da jaga mu ba ku yo ne zaji nikahal mutaati nikahal mutaana yaj'aluna khayran min sabila nikahan a gani ka almuta ci wunde alkhairi gan yawo 70 da'iman na yi permanent na wa kad jawaza lahum shaykhuhum alghali manya ne manya manya shi ya shi manya rasula ne ji gulu al ibn al-ali na a ga jayi zuyo an isna ashara nafsan fi laylatin wahida bi imra'atin wahida a ga jayizu na ya tamata isnashara nafsan hari har ba baji gogube hmm. a filailatin wahida ya shi nike ce a jini kawul mutaati bi imra'atin wahida bai zagi ni wa iza ja'at bi waladin Adake yin zagi na magabi a je mu sha maginin akarau a ji kura tsakani abu zane kura ga dalatin ne gida wuce ga faman kharajat qur'atu kana alwaladu lawa ga zanan qur'a ga da latiya ne ya shi ya wuce kultu a sheikh muhammadu bin abdul wahab gan haza misu an ki hati jahiliya ne ne ilimi kawo jahiliya ji allati talaha asharu na shari'a musulunci yangu gudan ba wun na kama fi sai kin bi da sahih bukhari ne e bona riwaya ko yana na aisha da dona sayil bukari ga mai kawo na feji zamanin jahiliya da yin guni mm. ko mm. mini yawon wuce na feji jahiliya na suku labaji kama a da so bayan lagini in lagin na gajewo wuce an magi wuce gabajin na shi wuce gato ya giyan zakan zayo mm. nole na da mini mai kawo iri na so a feji zamanin jahiliya ne Allah kiyaye mu wa ana ali radiyallahu anhu na ba sai ibn ali ba saku je da annabi annahu qala wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam galile tu ce saku ko annabi sallallahu alaihi wasallam ha an nikahil muta ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka nikahil muta wa ale ga ruwa ne be kin alam ce nikahil muta no yi watiru ni zai magubi wannan sai ibn ali da mu wa muslim wa ghayruhuma وعن سلمة بن الأكوع ده سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم أبا نكال متعشي أقا النبي صلى الله عليه وسلم na cabayan musulunci sun makanya ci harama a cibu da sharamu rawahu shaykhan al-bukhari wa muslim ga gudo wa rawa muslimun fi sahih al-imam muslim gobe sahih muslimu an samurata daga ba samura ibn jundub wa na wa zalika bi shacin haga wa an ibn umar da ba abla ibn umar wa ganna hana anha a da annabi sallallahu alaihi wasallam wa kan ka al mutaati inji yani al mutaati annabi sallallahu alaihi wasallam kan ka al mutaati sallallahu alaihi wasallam rawahu tabarani al imam abu al qasim tabarani ga gobe bi isnadin kawai da isnad ne boka ne wa kad nuqila an ibn abbas rujuhu anha fatawa ne labe da ibn abbas ga ibn abbas ga ni ka al mutaati jayuna agwa gabe da bayan suna ba su ke dai ga wuce ke jina ba su waki don wajen babbe ga wuce na ebe ga ne kawal mutaci haramu rawar tabaraniyu الإمام الطبراني وبيان أبي هريرة رضي الله عنه wal دم المتعة الطلاق والإدة والميراث قاها الطلاق يا ولا والإدة بإدة walmira su biye gunga yole yan ne bayin waki wa ne kawul mutaci tamine shi mana ne kawul mutaci je musulunci wa wa isnadu hasan wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala ga kanat al fi awwal islam gani kawul mutaci udan cha bayan musulunci hatta nazalata ta zi aya har ka kuna bace da jigan hurimat alaikum ummahatukum ko mm. hadda karshe ya sofi misali na ko wata zai kwa min alquran nan gani be ina muke buka in ci gaskiya daga qur'ani illa ala azwajikum aw ma malakat aymanukum ko hmm. ya to bayin zagin dole mu inda me meji ko shi zagin shi ga dina go ma si wa za fa wa haram yan in da gindo no ga da bukata be umaji miwaya ko hmm. umaji kiyana umaji wushi zagin waya nan wuyi haramu alladhina li furujihim hafizun illa ala azwajihim ma malakat aymanun ero waga da wa waga da wa bukata bi yin zagi ne ne ji zanne janan aga zannan kubo ga mun ga fa nan ga malumi nan wa maga da wa bukata bi yin zagi ne ne ji ni wa majin yi wuyi zagi wa nan dan ci aga da min zai jagi ya ka tuna fa ulaika humul adun zane ga zai jagi iya ka tuna rawa tabarani wa al-imam tabarani gobe والبيهقي وتعليمه البيهقي والحاصل أن المتعتة كده نقال المتعتة كانت حلالا حلال يتبعي مسلم شو ثم نسخت وتبع جارامه وحرمت تحريما مؤبدا أمونا جارامه حل أبدا فمن فعل da na gaji haci a ganin fakar fata ala nan su yi babas na zane ya kuna nikahul mutati bi ya musulunci wacce bai na alaliya ma anabi yukan anabi makan na anikahul mutati fiya zandoro na magadaji nikahul ti zuma na anabi sallah alaihi mu kano ne ci zawon shi da dole ba su koma zawon jiyo na muji na maji musulunci amma adini ya do a gaman ta mata a marratan zane gaji nikahul mutati zunina wani darajar na mm. husaini a da na aji nikahul mutati zuguba ne ma daraja na Hassan ana majin kal mutaci zuguta nan ma daraja ya sayyidina Ali ana majin kal mutaci zuguni nan a so ga ne diga za a mane fil jinana ne a ga ne diga mu be za mu ci gani a ruwa ne dinnan e ga jiki an e ga ruwa e gi kali da bebe ma rasu da shi a ga me kawo mutaci da fala ga me kawo ne da yi mai nan wọ́n díẹ̀ fẹ́ lágẹ́yàwó náà ṣe ń bó ṣe náà kí lè rá sí dájú àkílẹ̀ rá sí dájú ọdẹ́ mọ́ àgẹ́gàgá nìka olùmọ̀tà ti jí wọ́n ti àtọ̀ báyìí dájú sí ẹgbẹ́ nìka olùmọ̀tà ti iná wọ́n ti fún wọn ní wọn bẹ̀rẹ̀ nígbẹ́ fún àdẹ̀gán náà kí wọ́n wanda ne kawai mutati kawai hukun haƙi da ya shi an ci ba a da fiye ne gayi a rafin furuji nan ezorentin ya alfara juya za wata ba ni misali ya e ba shi shi ga ka zan na yi mini jin haya a wafi guba imi na da zangoyen abubuwan a ki da ya shi an ce ejiyar ta ga a magan wajen har to babu na zanuwa shiga a loto shi ma ga to gara ne yi ya sai da jini kal mutu ake zai da birkete na wagbon ya mi jini zini a su sabu ma ne ruwan jini fi ne kiyo wuji ji mi ye la wa to wagbon ya wuji zini ya su ji kiyo su ji ke ba duro su ji zini ga ni duro a so me yun so ga kiyo a jini ga bo ye je ne so ko wali ya zu billahi to alfasha kamila والذين لا يدون يدعون مع الله إلها آخر لا في النفس التي علم الله إلا بالحق ولا يزنون ما يفعل ذلك يلقى أساما بل نقال متعتي وكي كمبارو كويا هذا تاتوي جين لجين لا تاتي جا ويبين إذا جين كاو متعتي وغنغني بيوي inji أجي aji keminu bedan littafiyan lillahi sun ba littafi ne wa sabri ati na masla to ali na labe mini gima kanta ko me ni jo gan ani alo ji yo ko me ni ani mo e mi na china afe di ki o e mi na china na chi ana a go ga wangi umade gen tu yi na sanka sanka sanka wangi wangi wangi amma ji da kan gin beti da bu e ji bo bonji e ji wuci mu masa sarawi ko me ni ma ji wuci na fe di ki o fe ji ni kal mutati en gani be yi share ji wuci fe ti to ji bal har babu na adali tafi da bane ga shi atwal muta magana hmm. litafi wuce wa lato ripoti bi wayan hoteli fi irambo na hoteli mini service na hoteli renda na adali muta services nito kowa jifi wajifi kiwugan nan wọ́n gan wà bẹ̀rẹ̀ ń tiẹ́ kàtàlẹ́ ìsinmi ní alẹ́ dẹ̀gẹ̀ ṣíṣe làjá nù lálọ́ ti dé zayu bayu ṣe lé gan wùdé yìí lọ́tàn wà bí mu tàà ti jíbe wùdé àjẹ kò bí báyìí ná. wọ́n á fẹ́ zayu bí hòtẹ́ẹ̀lì fẹ́ rẹ́gísítà ń wúta sàrì two hours bẹ́ẹ̀ kọ́ three hours àfẹ́ wákàtà yìí náà àti sábì lójú ìgbòsí ní àṣà àdìsí ọ. àṣà àbúwá bí iná. nga malla hatta to gwamnati Iran rashidanci ga sai da cewa bai ribo ne amma sai bai diga yaji ne ga shira na biye ji kaze biye ji kaze gaske ke shi ya ga kundo, dogon biye ji ne je mace ne wajen da ci ne? mutatu ya ga ji bai da jana nga ngole disse amma je da min ne mai shi a je mai rasu da shi na da mutajin ben nan doci na mm. ga lokaci filasrari ya almusa wuya da wucin gugu inda mutaji ben nan doci mina ya su amina ya fi ya fi ya jo inda hmm. mutaji ben nan doci halin na wuce hali kiyo na wuce an magin zagi na wuce magin zagi zoron da zuku after 18 years egin na bi kiyo wa ji en tu kaka ke ji kini tafuru na biri na the sai day ki zo na ji mutaji ben nan wuce magin nan unke legin na be na ji na bi kiyo nke a mafi nke a mutu a jibe jin nabe e jin na ci tuni gani su kuma jin na biya fiye ga mu je ba ni ubi alijan bai mutu muta zuni daraja husaini muta zuguba daraja mutu muta zuguta daraja ali muta zuguni daraja anabi muhammadu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bugu wani ga mu je ba ni alijan na alijan ni nun ce le ga ji na alijo wele ala me biye ji na alijo wa je ngoto zi maji muta o so dole ne gbinji muka gbin wuce ce mutaje mutaje wa to no te bibili bi mutaje amma ne obi gba na zi maji muta gani bi wuce tun ayatu ayatu shaitan wuce to gani to da ka dunga wo dogo ngaji mutaje wuce ma waya kiaji bi wuce gina nke de turu muta bi na bal akide shi an ya lafi da a ga gina je turu muta nan gina je turu kina wani nga malla mutadamini system ne shi ya last grade shi yanci sheba nan tactics kama shi ya last grade shi yanci wani ni ni kal muta te bana yi yuti dai shi ne ya umma laida e kashi wa dai na few again mini ya kone shi ya last grade shi yanci no ha ki ga dan boko za ne takada ku mai miji takada mu mu ni samawi takada abdul sai sharafu dinin musawi ko da ta kadan za mu ci ka ta kadan za mu ci ku da ne ya ka da turanci na a da da boko da mai bu ga ajini mai bu ka ajini ya bu ya ba da suna ajini a ku shugo a ku shugo ba da ne ba sai da suna na suku da abele ne wa je shi a completely ayi a o da abele eh, media station shi a liwan fe chilo ta kadan liwan fe chayin gbo website da jigan afe chan visit yo nti afe di ko dia bele we defender o be ale wan yo sympathizer me ba go dia bele wan kile chi me ge chabu unity muslim mazugu ko dia bele wan jo wan yu shia mine ko na marasi da ji e last pay de rasi don china iran go dan we to contract ati adikiyo ati a translate en ta ka dan kenchi ẹgbọ́ àpẹ́ ase wọ́n ṣètà tí yẹn ṣí ẹyẹ speaking country jọ. mini system na rasidu ṣe use na i gánà bá ga ṣí àṣìdé institute ìṣíbó gẹ́gbẹ̀tẹ̀lẹ̀ ṣúgbẹ́gbọ̀n o gánà na lafiya gwata na asibiti na pharmacy na kanzan na free treatment na medical caravan na makaranta na scholarship na kanzan na kanzan. ebe ki ajiga wun jiga ya e luri ke zane zane a ebe ki bo a jizaja fi shi an ciyo mine kwanan rashi da ke yi zace last grade yin rashi don cinan Nigeria ibo e na aga makanta tuwa snows man da fujiyo layi a ga almahali fodiya nake ga almadrasatul fodiya Usman dan fodiyo malikiya yan wuli aki da shi yanci ya ga tu makanda ya yan tu kumaini ya su benya ya ga tu sistani an da su benya ya ga tu kulaini ko alkummi ko alkashani ko abdul san sharafu dinin musawi an da jiki yan an da su biya mai da tu Usman dan fodiyo ya boye di sivulaji ya zai gine shi da na da mini system na shi aje use ta last da shi an cina mini kuwa na rafi da je use at last grade da rafi don cina e wa ga fiya introduce aja ya passion civilization har to babu na some years back university of lagos so government ya iran gangan turu embassy na ci nigeria na a da organize a conference in roci don lagos ya ci expose ya passion civilization introduction to shi an shiga don anure har to babu nama presently dakaro senegal kenan ko dakaro senegal ejikiyo ade university dabana ne department ne wukarate fashion language ne fashion civilization na ngo yesu wa ma o fashion civilization fashion language ya sai da kiyo wa ta introduce ilo shi anci rasidonci fote kumeni dole sofawiya kaza kaza kaza wajen ndo chare shi an shiga yau mini ya rasu da je yi cewa ga Allah sai da shi an cashe ba nan ta cinya academy shanjo ya waga ade shi a ja bo sarawi a bo kibo aga be whole university jo a cha train ne za jo mini ya rasu da shi eke use ati na spray biyan rafidon cinan a ga aga guta ciyan munazzama ciyan ji kanta je iri mss mcan kaza kaza kaza kaza a tafiya cause confusion da ci fi ta tacin abu a tafiya jiza nuna ci alo shi an ci mini ya e kone ma rafidon shi a use ati na spray biyan rafidon ci shebanin su ne palestine a da shi a gan falastin falastin yele ne musulmi ji ne ya yi ma be ja da jiji ga ki shi a jiya ye mele ne ji e bo la ndo ju su se ti a ti da sapana aye la sanu mini mini system ne shi a je last radio ra ti don ti no first ye a da ina ya ga ga ji no ya ti ba ji ji ki a da science mai new hijira calendar wajen ale sufi endo ogiji shi'a brotherhood pata aku da oji in mo eh a da ajiji gani A celebrate ya new year ya musulunci da ba wace ga mutu da ke shiyan ki na su shi a je ta yau da bai expose ya bayani yin ta ke ku ga da juyi da ku mini ya ko ne rasi da je last page yin rasi don cinan newspaper a su da yusuf a na shekara yi na afirka almizan da almujahidi da sauransu nigeria ne mini ya ko wuce yobe nuna ci ajiyar sponsor program nuna ci remiyan radio mini system wuce yobe musu kun shi rasu da ibani a dito station ji don gwamnati e ji harbawa outside nigeria ma nigeria wai culo mini ya ko na ji ma rasu da je ke use bene su kun kan wuce aga na ki tebi na su san ladabo ko da sauran da su ga da da kwa su da da sauran da su a lakin da visitation sufi aga da sani awa foto aga be aga jarida wasu kun a foto ne a da visitation kanan e musulunci da sauransu are all news. ebo kakun na gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ dìde tí ń kùránù tí ń sọ abẹ́ àníbi tí ń súnà níbi òdẹ̀ tọ́rọ sọ àti da dìde da su sókún ṣe su suna ya su su ɗan waga wa mawu biyu amma da yau zira ne a bai samu mito ba gwanno ne mini ya kone rasu da je use a ce last pray biyan rasu don ci she ba nan agaji ji yin ji hankali a da fili waye ji musulmi da yi sun najo fili bidi gido ci a da dike a da a process yin hutala to see of oyango ba na da tu hauzatu a cibe usaimi a jini mini system na rasu da je ke use be ganci na sukun en ba ta ne fi kontin da ce ne tuye sese lu a ce wa siriyan musulmi wanda secret ya lusuna a ce kare ko ce rayu mini ya tuna mini system na a e last spread yin a kidan shi an cinan ya ji jiwa da abili a ga grant yin scholarship na iran lokum lokashan da lebanon da sauransu ẹgbẹ́ ìlà àdájí kí àdájí kàtún ajé òjá ilé lálúwẹ̀tí wọn olólógbé bàbá máa sí ilé ìgbí mílẹ̀ ẹ̀kọ́ nẹ́júmọ́ èké ìdáná rátúdà sí dẹgbogbo nínú kẹmínà ọ̀tún ẹ̀jì mùsàbẹ́kẹ́ alkùránù bí dúníà saudiya na iran yawon tsawa musabaka alkuranu initiate na ya jiki na iran gwa fe jiwo duwo duwa yi na a ti kufi wata yanzu ta ɗafe jen su yi gwada fela nun zuje ni kalmu ta tuci ya kufi shi an ce wani system na rafi da ebon ungwayi lobe yi ba ungwayi yi ji ti ɗo ga hanyar na jeji katun da waje fiki ba ni katun luna ya katun ga tuki wa daidai ba ne gan luna mini ene me dabo kan sina zuku mini e, e ko ne da ne giti e la ja si o fe ti gi engineer mo aga bi dugu ne gada we gada de ba go tuku da me se ga go tuku ja bi kai ani mo jo di di o ja bele wa ju shia awon je lani da wani mini e ko na marwa fi da je ke use bele suku a da mi fi gangani da sufi aga mishin gangan da su yi aga ji malibi ibrahim kaula ko ya mutu jani ko ya landu ji a sai ba jire e wo funa ga be tiga ajiya ko ajiya shura da kuma da jiso a da ba jo da bi su fi ya gashi ya kiye irakiyo tarikan shaziliya da kadiriya doku e irakiyo amma alusunnati na je wa alkur'ani da sunna ala manhaj salaf nan ebone ya ji bayani ya ibada ya kabari gyaye ma jibuta she yi ji masa ko buji ma ya jibuta wala ya fama gya tarikanci majanin yan kajiriya yan da yan shaziliya shi aga da je mai shi ya ji ne je ji suna yi to na a gobe a ti matsala ta wa ganta ji kiyo a ja da ji rajaya alu suna jaya daga bago ga je sofi ne gofi shi an ce zuni mu ja nu numa kira kira da mini ya kone rafi da ke last pray biyan shi an ci nan ga takaribu a ga suna da shi eh, a itila mini yi ji mini yi mi yi mi yi ga gaga ya rike yi gogo shi ma yi ga ya yi wani ma da ba ga kuma ja abin da yake ya daru takaribu to a ci musu da a ci kasha ni ba ya musu a ci kumu ba ya musu a ci najefu ba ya musu a ci hauzo ci lilimiya ba ya musu a ci rambo ya musu a ci lebanon ba hmm? gaskiya da yamma gaskiya da yan nawa yan ba ta yi strate ajetu alkhutatul hamsiniya ya fifty plan na shi aji a ga export ke saura ne shi an ci to all ke balarabe ne wato ega kwaro da dalili shi eh wato yana ji ɗuwa ga hanyar na yaji kiyo an gama ya dazo in ga mu latokin ba wannan gowa ya ci bida ne hmm. shi ya bida split into two a jiyan da racita a madiyan babu a madiyan fuwa jalolo ko yadda racita ya e jiyan wi yin fuwa jalolo mai jikiyo wuce jiyan wi àti àdìsí ìlú àjì na tó a àdámọ́káńtà tó ṣe tààfọ́ tó ń bá kí màádù usman ibùnú fòójì. nga tàzàjò zanwe ci a ẹ̀gbọ́n tó fẹ́ẹ́ tó kún àyà máa ń gẹ́gẹ́ ìwé mọ́káńtà ó ti ná ń jí sí àti kí ẹ̀ ti fi bó. dẹ̀mbà tó kún lóye àti

e eh, jin wuce shugabanci ne na sukun liman yi mafi yo e ga wa liman ga zane je ji su haja ni bito ko kwa ne ga tina na sha ba ne ga kaza ne ga kazo ya ji bayani ya zashi ne na jaya e ga ala yaya wanda yando chare e eh, be saumi a mai lokura ya wu e ga ma na ji ni anabi muhammad yusuf kwa kwa sun wallahi tallahi e bo ne shiga ci ci a ce ji su haja ni ta ko ni usa wali yan soko jiga iso aje ani bi muhammadu dan na soko ila albarka waju mucho wele za mu ne fani mun go tiga gunjo mu tiye ji so aje ani bi la kirki to ko ni gonga su jabwa ngon wa gunji ne ji so aje ani bi to ko ne ba le kiyaye mu e yiri ne jige jiza fi jabon ne bo e sun ne je ji bayani ko rajiya ne láti gbàjìgá sófì ẹgbẹ̀yẹn kòragíó àti àtẹ́pìlì ṣe é ṣí ẹ̀ǹtì àti àrẹ̀kọ́ ìdìbò káṣẹ̀ ṣe fẹ́ dàgbọ́n kì í gbé fi tòlẹ́gẹ́ ló bí lè jìnnà fẹ́ lálú. fẹ́ẹ̀gẹ́ mọ́ nkìtì mọ́ yìí ná adé ntẹ̀sí àmú ya yàtà ní jídá ọ̀lọ́ ìgbínà dẹ̀gẹ̀ bá gọ́ pátá nìyẹn strategy náà láti gbàjẹ́ last page ẹ̀ láti gbọ́n tí náà. ngwẹ̀yìn kì yìí rẹ̀. man shi a ji bayani a ki da na sunna da nan a expose dola lafiya a wariji dola lafiya su fashi dola lafiya rafi da shi yin na gaya ki da ya sunna a mai zushi wunde a focus ya wunde ga akhlaq ya morality ga wuyen wa akida mai ga firkan dorwa yana tiyo to aga shi shi a talita filatici firkatun mini firaku dala da ciwo magaji ta fi wuce gaga miliyo ga eje da ya je ya wawa ki gala ce gaga ya ce ni ta fi gaza bu ha kila ci kawo ta da na kauna da da gawo ne maka gaji bayani ya ji a zan ya zan da ci gaji ni kawo to ne ne ga wata sunna ne ne ne da ni gaji bayani ya sunna ka gaji bayani ga sunna gaji ne sufanci da sauransu na gaya wa ne ba wai sunna ya lami tuwa so zai ga ga susun a gajin bayani ya gobe a zuwan yi na ma amma na ji ne wajo Nike kawai na iya ganin lama na biya idon su no. Amma yadda mi dai jin fahimta ta ga otu ne gabe da nan. Ta, ya kafin ya wallah wa alim bisawab wa ilayhi al-marji wal ma'ab subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu